A yayin wani bikin da aka shirya a filin jirgin sojan sama da ake kira eskadri da ke nan yamai, tawagar jami'an diplomasiya da hafsoshin sojan Amurka ta damka makullan wannan jirgi samfarin harkul C-130 a hannun ministan tsaron Nijar Alkasum Indatu da ke samun danne gargadar manyan hafsoshin sojan wannan ƙasa Jirgin wanda ke share kilomita 537 a duk awa tallafi ne daga gwamnatin amurka domin amfanin askarawan nishar a yakin da suke gwamzawa da 'yan ta'adda kuma a cewar manjo janar james Christian na rundunar sojan national guard muhimmancin nijar a yau a idan duniya ya kai matsayin da za ta sami kulawar musamman importantly with this regard niger continues to impress the world stage da yake karbar wannan tallafi ministan tsaron ƙasa alkasum indatu ya ce mallakawa nijar wannan katafaren jirgin soja babban ci gaba ne a ƙoƙarin da ƙasar ta sa gaba wajen neman kayan aiki a wannan lokaci na matsalar tsaro le ya ce nijar ƙasa ce mai faɗin gaske kuma yawan sojojinta takaitacce ne sau tari mukan ɗaukan dakarunmu daga fagen daga mu kuma kai su wani fagen faman na daban kuma jirgin nan da kuka bamu ya sha taimaka mana wajen gudanar da wannan aiki. Babban kwamandan rundunar mayakan sojan Nijar Kanal mai nasara da ke farin cikin samun wannan kayan aiki ya bayyana mana irin yadda sojan Nijar suka ci moriyar wannan jirgi kafin Amurka ta mallaka masa shi a yau. Mun ɗauki sojoji mun kai su wuri wanda wata rana suna iya ɗaukan sati guda kamin su kai zuwa jirku zuwa wani difa inda kwana biyu ake ɗauka kamin a je duka sai santar ya ɗaukan mutane ya kai ya taimaka sosai don a san sojan niger da niger ɗin a cikin ƙasashen waje muna zuwa muna musu ɗaukan mutanensu ko kayansu in suna son su kai shi wani wuri ba da daɗewa ba mun taimaka ma burkina faso don su yi training ɗin mutanensu na parashitis ɗinsu eh, da wannan sai santarant. kuma shi ne mun kai aiki da shi lokacin da covid ta yi tsanani mun ka aika shi a china ya je ya ɗaiko muna wannan vaccine na covid ya kawo a nan ganin jihar an ka taimaka ma jama'a. Jirgin wanda a yanzu haka ke filin jirgin sojan sama na runduna ta 101 wato eskadiri da ke nan birnin Yamai ne jirgi na biyu da kasar Amurka ke ba Nijar a cikin wannan shekara ta 2021 yayin da aka bayyana cewa nan gaba a watan Afrilun 2022 za a kuma sake bata wani jirgin sojan ba idan waɗanda ke ayyukan sintiri a yanzu haka a sararin samaniyar Nijar da makwabtanta. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.